Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To Ibrahim sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka. a yau talata faransa ta kira wani taron kasa da kasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mayar da hankali wajen taimakawa ukraine china ta ba da tabbacin cewa harin bam da bindiga da aka kai kan wani otal a kabul babban birnin afghanistan ya jikkata wasu 'yan kasar ta biyar kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yau ake buɗe babban taron shugabannin amurka da afirka kan batun cinikayya da dai sauransu za a ji cewa yayin da ake ta murnar kaddamar da rijiyoyin mai a alkalerin jihar bauchi najeriya tuni 'yan bindiga suka fara addabar mutanen yankin sannan za a ji cewa 'yan siyasar najeriya sun fara saba ma alkawuran da suka ɗauka na yin siyasa ba da gaba ba gabanin zaben da ke tafi kamar kowane yammacin ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka. yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan washington dc shugaba joe biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen afirka sama da arba'in yayin da amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar bayan ɗare-ɗaren da kasashen afirka suka nuna cikin 'yan shekarun bayan nan kan yadda amurka take nuna rashin himma a manufofinta da suka shafi afirka sai dai yayin wani taro a yammacin jiya litinin blinken ya ce amurka tana kokarin ganin ta zarfafa kawancenta wajen samar da ci gaba a nahiyar Jack Sullivan ne mai bada shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House. It's not a, a dictation from Washington. It's not lecturing or preaching from Washington. Ya ce wannan taro ba wai an tsara shi ne don a faɗa wa ƙasashen Afirka abin da za su yi ko a yi masa lakca ba. A'a, muna so ne kasashen Afirka su faɗa mana menene abu mafi mahimmanci a gare su. Wannan taron koli shine mafi girma na ƙasa da ƙasa da ake yi a birnin Washington tun bayan barkewar annobar COVID-19. a yau talata faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mai da hankali wajen taimakawa ukraine kan hare-haren da rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a kasar taron ya hada da wakilan gwamnati kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji duk a wani yunkuri na ba da tallafin kudade ga ukraine da kayayyakin da take bukata kamar na wutar lantarki wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g7 suka yi wajen ganin an tallafa wa sojojin ukraine da kayan yaƙi cikin wata sanarwa da ta fitar fadar white house ta ce kasashen na g7 sun yi allah wade da munanan hare-haren da rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a ƙasar ta ukraine to an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko kamar yadda aka ji yau ake buɗe babban taron shugabannin amurka da afirka a birnin washington dc kan cinikayya da sauran batutuwa abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta je gane mana abin da ke gudana don haka na fara da tambayar ta halin da ake ciki game da kintsawa da kuma matakan tsaro sai ta ce so game da matakan tsaro dai gaskiya abin sai wanda ya gani domin idan ka san wannan wuri yana daidai kan layin jirgi an yi shi ne musamman idan ka shiga layin jirgi da ake kira convention center zai sauke ka ne daidai zai fita a wannan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a nan amma su biyu da dalilan tsaro an rufe dukkan tashoshi kusa biyar da suke kusa-kusa da wannan wurin saboda an kuma rufe hanyoyi banda tashoshin jiragen ƙasa an kuma rufe hanyoyi an killace dukkan hanyoyin da suka nufi wannan ɗakin taro bayan da haka nan kuma kamar yadda ka sani kafin a shiga kowane ɗaki da yanzu akwai na'urorin bincike ɗin nan da aka karkafa suwaye muhimmai daga cikin mahalarta taron musamman a wannan rana ta farko mahalarta taron dai kamar yadda ka sani a malam ibrahim manyan mahalarta taron nan sun hada da shugabannin kasashen nahiyar afirka sama da arba'in da suka riga suka iso an gayyaci bisa ga bayanai shugabannin kasashen afirka arba'in da tara kawo yanzu mun samu tabbacin kasancewan kusan shugabanni arba'in a halin yanzu da suka hada da shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum duk sun iso nan shi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da mai ɗakin shi kasancewa ita uwar gidan shugaban na Amurka Jill Biden ita ma za ta gana da matan shugabannin kasashen nahiyar Afirka a wani taro na musamman da za ta yi to akwai kuma manya-manyan 'yan kasuwa akwai ƙwararru a fannoni daban-daban da suka halarci taron na. akwai matasa akwai dai kusan sai ka ce babu wani ɓangaren aikin gwamnati ko kuma na rayuwar yau da kullum da baya na Menene burin Afirka da Amurka na shirya wannan taron? To, to burin Amurka dai shine ganin cewa ta ƙara ƙulla dangantaka ta kowace fuska da kasashen nahiyar afirka kama daga bangaren kamar yadda na faɗa kimiyya da fasaha harkokin tsaro cinikayya ilimi da dai sauransu to abinda amurka ke ƙara ƙoƙarin ganin ta yi shine ta tsara samun shiga da kuma karbuwa a kasashen nahiyar afirka kamar yadda babban abokiyar kusan sai ce eh, ta ko kuma hamayya zan ce waɗanda suke tafiya keke da keke ko kuma abokiyar zance ne kamar yadda abokiyar famarta ƙasar china take yi to banda haka kuma su ƙasashen nahiyar afirka burin su shine ganin sun ƙara su ma samun karbuwa sun kuma ƙara samun tallafi a fannoni daban-daban kowace ƙasa akwai abin da ya shige mata gaba kowace ƙasa akwai abin da take hankuruwa da kuma abin da take burin samu ɗaya daga cikin waɗanda na yi hira da shi shi fannin su kimiyya da fasaha ne to su sun ya bayyana cewa suna neman su ma ƙarin samun fasaha a wannan da kuma ƙarin samun ganin sun samu tallafi kasancewa kasafin kuɗi da ake warewa domin wannan ɓangare ba ya gaza kwarai da gaske ba sa iya cimma burorinsu na wannan fannin. to eh, kowane bangare dai akwai abin da yake hankurin samu a wannan taron da me da me za a yi a wannan rana ta farko to ayyukan da za a yi dai a wannan rana ta farko suna da yawa tun daga karfe bakwai na barabi na safe aka ya kamata a buɗe taron nan da fannoni daban-daban to bisa ga tsarin da aka yi mutane kamar yadda na bayyana sun fito ne daga bangarori da kuma fannoni daban-daban na rayuwa abokiyar aikinmu alheri grace abdu ke bayanin halin da ake ciki a rana ta farko ta babban taron amurka da afirka ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga mahmud da ci gaban labaran duniya To Ibrahim Chene ta ba da tabbacin cewa harin bam da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul babban birnin Afghanistan ya jikata wasu 'yan kasar ta biyar. Tuni dai kuma kungiyar ISIS wato IS ta ɗauki alakin harin wanda aka kai a ranar Litinin tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin Karosan da ake kira ISIS ke ne kitsa harin wanda ya kai 'yan kasar ta China da mambobin Taliban. dakarun kasar uganda sun ce sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na adf goma sha ɗaya yayin da suke kokarin shiga kasar ta yankin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dakarun na uganda sun ce sun kuma kama mayaka takwas daga cikin su haɗe da makamansu a cewar rundunar 'yan sojin kasar mayakan kungiyar 'yan tawayin ta adf 30 sun yi nasarar shiga kasar a daren jiya litinin bayan da suka ratsa ta ntoroko wani gari da ke gefen kogin semilik a yammacin kasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce gawar ɗan jaridan nan ba amurke da ke ɗauko rahoton wasanni ta iso amurka daga birnin qatar wato ƙasar qatar a makon da ya gabata grand hall ya rasu yayin da yake aikin ɗauko rahotanni daga ƙasar qatar da ke karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce anan an iso da gawan ne ta wahal ta filin tashin jirage na john f kennedy da ke birnin new york da misalin karfe 8 na safe agogon gabashin amurka dan jaridar da ya yanke jiki ya faɗi ne a ranar juma'a da ta gabata yayin da argentina da netherlands suke karawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya ce babu wata alama da ke nuna cewa akwai wata alamar wato tambaya kan mutuwar dan jaridan yana mai cewa hukumomin kata din na ba amurka haɗin kai a binciken da suke yi. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jihar Bauchin Najeriya muka dosa inda bayan da aka kaddamar da rijiyoyin mai a karamar hukumar alkaleri sai kuma 'yan bindiga suka shiga mamaye wurin har suke ta kakkashi mutane da sace-sacen mutane. Abdullahi Muhammad Gareka. hira ta wayar tarho da mazauna ƙauyukan da 'yan bindigan suka kai wa hari sun ce 'yan bindigan suna ɗauke da manyan bindigogi inda suka kaddamar da harbe-harbe a kan mazauna ƙauyukan. sunana Alhaji Audu Wala Kero. Ni ne garko mai gunduma na mai madi. Abin da ke faruwa yan kilafa mai suka matsa mana lamba. Komanda mai na yan banga na kashara mai harme A ranar alamin yaran mutum da jeji masu je sun samu barayi da sun kwato wata mata da yatta wadda suka kwato mana bindiga wata mai tashi arba'in da takwas. wannan samun man tun da an samu arziki suna so su daga mana hankali mu gagara ajiye ma'aikata wanda za su yi mana aikin man nan ina ga yana daya daga cikin wani abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shine arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kaɗai ba saboda haka ta babu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu yanzu saman mutanen da suke jada an ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu yanzu mutanen mayari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu yanzu watsewa ake ta yi ko jiya nan na dawo jiya da daddare na dawo abinda yanzu mutanen suke gida na mota biyu ne sunana honorable sa'adu jigirin bugu kansila mai wakiltar mai majiwa nan karamar kuma alƙalai ne. ran kai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta na. don a cikin yan kwanakin nan ba su kinafin ko ce garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren mu kusan take ta ma yanzu dai ƙauyuka da dama an ɗauki watsewa a wuri don an ɗauki mutane a akalla da cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai girma shugaban kasa an ɗauka mana mutane a kai mu goma sha biyar zuwa ishirin hakan nan. Ni babban na a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban kasa ko ce gwamnatin tarayya su dubi halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin sakkwato ko ko da ko kebbi zai iya alfahari da wurinmu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana fama da gagare mu don ko a cikin yan kwanakin nan kusan rijiyar da buhari zai kaddamar da ma'an dauki mutum don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai gaba da rijiyar mai suna muhammad abdullahi daga lagajeri to zan da yake faruwa shi ne akwai mura na rashin tsaro wanda kidnapper ya zagan da ke na lagajeri a kwanakin nan dai wanda aka zo buhari ya kaddamar da maganar mai ya fi da kwana uku aka dauki wata mata wadda kanwa abokina ne ina neman kudin ba su kudi naira miliyan biyar don kudin fansa wadda kuma har yau ba daga kudin. honorable yusuf muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun. abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar juma'a karfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin rimi ranar juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum goma sha ɗaya kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma ɗin ba kisa suka yi mhm. suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwanciya asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona biyu bisa ukun garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi hmm. so lalle wannan abu ya faru a mazaban duguri gwana ne a duguri limin yana yankin duguri ne shine abun da ya faru sai dai kuma a nata bangaren hukumar yan sandan jihar bauchi a wata sanarwa da ta ba ta hannun kakakinta sp ahmed wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar 'yan bindigar abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Allah shi kyauta a gaida Abdulwahab har yanzu muna Najeriya inda 'yan siyasa suka shiga saba ma alkawuran da suka ɗauka na yin siyasa ba da gaba ba a halin yanzu. Muhammad Nasir gare ka. Lamarin zaɓe a wasu ƙasashen duniya wasu lokuta yakan zo da tashi tashi hankula har ma da asarar rayuka. wannan bai rasa nasaba da yadda wasu ƙungiyoyi da hukumomi ke haɗa 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa wuri ɗaya su saka hannu ga yarjejeniya ta gudanar da lamuran su cikin lumana sai dai a sakkwato da ke arewa maso yammacin najeriya rundunar 'yan sanda ta ce ta kama makamai a ofishin wasu jam'iyyun siyasa da ake tarawa doyin ta'addanci ya ce sun samu labari ne na ana tara waɗannan makaman inda daga nan su kai samame muka fada wani ofishi wanda yake na jam'iyyar pdp da wani ofishi da yake na jam'iyyar apc ne su muka shiga allah ya sa muka ga an fara tara irin waɗannan abubuwa wanda ya kama daga kan adduna sanduna dengon wato bindigar harba ruga da sauran wannan duk cikin ofisoshin dan guda biyu mun same su kuma mun kwashe su to sai dai na tuntuɓi jam'iyyun da aka kama makama a ofisoshinsu amma sun ce ba su da masaniya da hakan sambo bello dan chadi shine kakakin jam'iyyar apc amma dai na san daga abin da shi shugaban jagoran jam'iyyar apc kawai ya ji sokoto duk wanda ya aiki da shi to ba da tsammanin shi aikata irin waɗannan abubuwa in ko hanya ya yi to ba da yawon jam'iyya ba. shi ko hassan sabi sayan nawal shine kakakin jam'iyyar pdp. ka ba mu da masaniya dangane da wannan abu da ake cewa ya faru amma dai jam'iyya ta ɗauki matakin ganin ta kafa kwamiti na wayar da kan magoya bayan mu ganin cewa an yi siyasa na lami lafiya kuma kar kamance jam'iyyar pdp ita ce ke tabbatar da ganin cewa matasa ba su yi amfani da makamai ba. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi shiri na taimakawa a gudanar da zaɓe cikin lumana. I'm happy to state the Nigerian Army formations and units have developed robust contingency plans to assist the civil authority in the provision of enabling environment for the elections. kamar wannan bayani na babban hafsan mayakan kasa lieutenant janar faruk yahaya da yake cewa sun shirya don taimakawa farar hula wajen samar da kyakkyawan yanayi a lokutan zaɓe. additionally the lesson learned during our security support for the elections held in anambra ya ce darussan da suka koya wajen kula da samar da tsaro a lokutan zaɓe a jihohin anambra ikiti da oshun za su taimaka musu ga zaɓuɓɓukan da ke tafi upcoming elections. tuni dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro sun nuna fargaba kan abin da kan iya faruwa a lokutan zaɓe abin da yasa mataimakin shugaban karamar mulkin tangaza ibrahim lawal ginjo ya yi wannan kira in allah ya suya da akwai wurare da mu ganin ba su shigowa in allah suya da za mu ga yiwuwar cewa ainihin su inec din sun taimaka da ainihin mutanen da au zaune wannan wurin in za a kai mutanen eh, jami'a inec su yi aiki a wuraren nan su a tabbatar da mutanen da azanin wurin nan su ne an kai yan fulani kai su wurin da yawa dai jama'a musamman na yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya ke tunanin yadda zaben zai gudana duba da halin da suka samu kansu a ciki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na biyu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita inda a watan afrilun da ya gabata wakiliyan Hauwa umar ta kewaya kasuwar gudu da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan. Sunana Malam Dauda Mula, ni dan Jos ne amma daga Diremu nake kasuwanci. Nakan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tu manja, magi, taliya. Ko shi wani lokaci mukan samu masara daga wurin 'yan kasuwa. Amma gana baskiya abu ɗaya muka samu karancin shekara cikin kayan abinci ita ce man gyaɗa kawai. Fulawa ma ta ɗan kara kaɗan. Amma wani lokaci suka ɗauki advantajin wannan lokacin su kara fasin kayan abinci. Amma gaskiya bane da sauki. To man gyaɗan kamar wani cikas aka samu. Da a ce muka sai 25 liter daji kan farashi dubu ashirin da shida kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa ya kai dubu talatin a talatin da daya. to kamar yanzu buhun dawa nawa ake sai da shi. Eh, buhun dawa ta kan kai akwai mai akwai mai mudu ɗari ta kan kai dubu talatin da uku mai mudu saba'in da biyar kuma kan kai at least dubu ashirin da hudu ashirin da biyar. nawa kuku ke auna mudu mudu. mai mudu ta kan na ɗari hudu hudu har yanzu dawar da gyara duk kuɗin su guda ɗaya ɗari hudu hudu masara ta kan nan take domin ba cika amfani da masara sosai masara ta kan na a ɗari uku da hamsin ɗari uku da sittin. shinkafa da wake da fulawa su kuma yaya farashin su fulawa na nan a ɗari shida mudu buhu tana dubu ashirin da ɗaya ashirin da biyu a yanzu ita mata ta ɗan kara kaɗan amma mudu ɗari shida take har a yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba ita kuma shinkafa mudu ɗari takwas ta gida forin kuma yakan kai dubu ɗaya buhun forin yakan kai dubu talatin talatin da ɗaya na najeriya kuma wanda aka fi ci kuma tana nan ashirin da hudu ashirin da biyar suna nan kashi kashi akwai ta ashirin da bakwai akwai ta ashirin da takwas mai karancin kudi yakan dai da kuɗin sa bisa ga farashin su ga waken kuma na ga akwai manya akwai ƙanana akwai kuma ja ga sunan dai kala-kala daban-daban yaya farashin su yake gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 700 akwai wani kiran shi iron beans 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu isa ali kowane muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai ya fi kowace shekara shinkafan tuwo a wancan shekara muna sai shi 500 600 yanzu kuma 750 800 wake kuma 800 shekaran baya muna sai shi 500 nan shinkafa muna sai ta ɗari shida yanzu kuma muna sai ta ɗari tara akwai ta dubu ɗaya ɗari biyu gero muna sai shi ɗari hudu a wancan shekara amma yanzu muna sai shi ɗari biyar ɗari hudu da hamsin eh, wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce. sunana usman ina sai da tumatiri da karas da kukumba da girin bis da girin pepe. yaya farashin kayan miya. daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna siya dubu biyar wani lokacin hudu da biyar to yanzu ya koma dubu tara muna siya zuwa zuwa dubu goma cikin kwana uku nan an samu wannan kara tumatir kuma yau ya fi wasu ma sama da jiya da hekaran jiya don yau tumatir wanda muna saya dubu takwas dubu bakwai da ɗari biyar bakwai yau ya koma dubu sha hudu shine yasa ma yau bamu da tumatir ma kwata-kwata saboda tsadar da yi. shi ma wakilinmu na mai da ke jamhuriyar nijar sulamu mini barma a watan afrilun da ya gabata ya jiyo mana farashin kayan marmari sunana mamman ala ko in ce mala ala amma aka sani da mamman salo gaskiya danyun kaya dai waɗannan kaya na lambu ba na kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganin ma kayan ka sai ka zo ka saida ba yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu yan kasuwa shi yasa abin ba sauki cikin shi baya ga kankana akwai su ayaba su abarba su mangoro su lemun zaki da su lemun tsami shin ya abin yake bana eto lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ce gare su don da yau in ka ɗauki lemon tsami ta shi kaɗai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jaka biyar a da kuma a da kuma ba ta huce jaka jaka biyu ɗari biyar ma ko ta yi tsada to amma yanzu ko ka same ta sauki kana aika sai ta jaka biyar to ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba daga wata ƙasa take fitowa ta shigo nan Nijar kenan ko ta yi tsada ba maganar lahinta bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida zuwan azumi ne ya kawo haka ko kuwa akwai wasu dalilai na daban dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan to kenan dole kayan da do ake amfani da su cikin lokaci dole ne su yi tsada su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su in akwai su arfa su yi kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba laifin azumi ba ne wannan na nunin kenan akwai bukatar sake duba hanyoyin farfado da noma kenan a nan nijar wannan yana da kyau gwamnati ita kan kanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na eh, zamani na noma wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun ga biyu da a yi in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga wajen mun shigo da ita Niger amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida muna da hilin noman su nan cikin ƙasar mu Nijar yanzu in ka ɗauki kamar lemu wannan agada ai suna noman lemu suna noman lemu sosai agada to kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama waɗanda 'yan aka mai da hankali gonsu za a iya samun su cikin wannan yankin agadas za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a da shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu saye su samu sauki. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Hauwa Umar da Sulamu Mini Barma sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe Ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To da baballe ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. To za mu fara da sakon Alhaji Umar forever Gashuwa da Adam waɗanda suka ce mu dai fatan mu hukumar zaɓe a Najeriya ta INEC ta kwatanta adalci wajen sauya rumfunan zaɓe 375 wuri a jihar katsina saboda matsalar tsaro sai kuma saƙon hamidu kadalawa jihar difa da fatan na faɗi sunan daidai wanda ya ce salam voa hausa ina fatan kuna lafiya shugabannin ƙasashen afirka da ke taro a ƙasar amurka fatanmu shine allah sa ya amfani talakawa zargin babban bankin najeriya da yin sama da fadin dala biliyan 171 bincike ne kawai zai tabbatar da gaskiya da ƙarshe muna fatan allah ya bayyana gaskiya sako daga kawo mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga ci gaba da samun yawaitar matasa marasa aikin yi a kasashenmu na afirka musamman a najeriya hakan abin jimami ne da damuwa da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su himmatu sosai wajen ganin sun samun ma matasa ayyukan yi duba da ganin illolin da rashin aikin yi ke haifarwa ga matasan da ma ƙasa baki ɗaya wannan sako ya fito ne daga haruna muhammad katsina da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna a ƙarshe sai saƙon malami kura garin sarkin noma a jihar yobe tare da yakubu mai aski ba da raka da fatan na faɗi sunan daidai waɗanda suka ce voa hausa hakika mun jinjina wa 'yan wasan ƙasar morocco da ma shugaban ƙasar sarki muhammad na shida tabbas ya cancanci yabo a gurin al'ummar nahiyar afirka baki daya fatanmu shine allah ya basu nasarar lashe wannan kofi amin to a gaishe ka amma kar ka yi nisa don za ka karanto labaran duniya amma a takaice To Ibrahim sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancin da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan washington dc shugaba joe biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen afirka sama da arba'in yayin da amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar bayan ɗari-ɗari da kasashen afirka suka rika nunawa cikin 'yan shekarun bayan nan kan yadda amurka take nuna rashin himma a manufofin da suka shafi nahiyar a yau talata faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mai da hankali wajen taimakawa ukraine kan hare-haren da rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwar kasar taron ya hada da wakilan gwamnati kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji da wani yunkuri na ba da tallafin kudade ga ukraine da kayayyakin da take bukata kamar na wutar lantarki wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g7 suka yi a wajen taron. china ta ba da tabbacin cewa harin bam da bindiga da aka kai kan wani otal a kabul babban birnin afghanistan ya jikata wasu 'yan kasar ta biyar ta dai kungiyar isis ko is ta dauki alhakin harin wanda aka kai a ranar litinin tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin khorasan da ake kira isis ke ne kitsa harin wanda ya kaici 'yan kasar ta china da mambobin taliban mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china wang wanbin ya faɗa a wani taron manema labarai cewa hukumomin beijing sun haɗu wato sun kaɗu matuƙa da wannan hari tare da yin allah wadai da shi dakarun ƙasar uganda sun ce sun kashe mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na adf goma sha ɗaya yayin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta yankin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dakarun na uganda sun ce sun kuma kama mayaka takwas daga cikinsu haɗa da makamansu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leather gresham da kuma injiniyan mu cedric ni ibrahim kalamu garba ke muku fatan alheri wassalam